Yayin da bangarorin jam'iyyar PDP ta ƙasa da ke neman darewa gida biyu ke ci gaba da musayar zazzafar kalamai gabanin babban taronta mai zuwa ranar Asabar ɗin nan domin zaben shugabanninta a birnin Fatakwal. Shugaban jam'iyyar PDP ta ƙasa Sanata Ali Bodu Sharif ya ce bai wakilta kowa ya yi magana da yawun bakinsa ba duk da cewa ya ɗauki alhakin kalaman da magoya bayansa suka yi kuma ya nemi gafara gare su ya kuma bukaci bangarorin biyu da suka yi zuciya nesa. zaman mu mutanen arewa ba mu iya mu je mu jani jaka da iyayen ba abubuwa da yawa ya faru kwanan nan a lot mutane da yawa sun faɗi maganganu kala-kala amma ni ban aiki kowa ya je ya yi magana a madani na ba abin da zan ci a jama'a kowa ya hakuri pdp nan party ne wanda ta mulki kasan nan shekara goma ta sha takwas yanzu ban makan mulki yanzu party ne wanda za mu sake hada mu nemi. yaddan mutanen najeriya saboda haka ina kira da kowa da kowa duk wanda aka yi musu laifi bisa ga abubuwan da ya faru su ya kuri ni a zamana a shugaban jami'an nan ina neman kowa da kowa mu zo mu tafi tare ba na so gidan a rabe particularly iyayen wanda suka gani kaman abubuwan da ya faru ba a shawara da su ba ko ba tambaye ra'ayinsu ba su ya kuri ina kiransu kowa da kowa yanzu mu tafi baya ga takaddamar rabon mukamai da uwar jam'iyyar pdp ke famar warwarewa da kuma na shiyar najeriya da za ta fidda dan takarar shugaba a shekara ta 2019 akwai na rigingimu da suka shafi zaben shugabanninta a matakan jihohi da kuma na shiyoyin ƙasan nan kamar yadda ya bayyana a jihohin sakkwato da adamawa makonni biyu da suka gabata to my a yanzu haka ban samu any gardama ba da adamawa sun yi abin bai yi ba na kira stakeholders nasu gaba daya daya su suka yi nominating mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kowane jiha kuma mun sa ya komando dan suleiman as the chairman na suje je su yi zaben ya ce an yi zabe lafiya yadda nake magana da kai har yanzu a ofis ba su kawo mana report ba so maganan gardaba ban sani ba kan ah, adamawa but ah, sokoto muka sake nada kwamiti kwamitin sun je sun soma daga sakiya wannan ma ban samu report din ba amma ina je in akwai wani abu wanda working committee sun gaba daidai ba za mu gyara duk jihohin da suke najeriya ban ma so a samu gardama duka fatin nan muna so mu ba masu fati ma'ana mutanen da suke karkara za su zabe wanda suke so a yanzu nake magana da river state governor ya ce nasu ma was the most peaceful shiyar arewa maso gabas na jam'iyyar pdp a najeriya a babban taron ta na ranar asabar da ta gabata ta tsaye da sanata ali modu sharif a matsayin dan takarar ta na shugabancin jam'iyyar pdp a babban taron ta da za a yi a birnin fatakol ranar asabar Sanusi Adamu, muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.